cewa Allah da shi yau za mu sake buɗe na shekara dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da takwas. Allah muke roƙo ya yi mana gambatar ya tabbatar da ayyukanmu su zama to karɓaɓɓu. a shekarar da ta gabata mun kwana a ƙarshen aya ta saba'in daidai time zai yi nadama abun da ya rike ya ainihin shagantar da shi da gobe kiyama ya tashi ga wannan abun bai da tasiri ko dai akwai waɗanda da ya runguma a matsayin za su zamanto mace tarsa in an tafi kan kiyama to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala shafi'u babu wani masoyi da zai taimake ka a ranar babu wani mai ceto da zai cece ka a ranar matuƙar ba ka mutu da aƙida ta tauhidi ba har zuwa ƙarshen wannan aya na Allah subhanahu wa ta'ala ya dangana waɗannan mutane zuwa ga gidan jahannama wanda yake فهذا لهم شراب من أميم وعذاب أليم بما كانوا يعملون muka yi nutsa muka ce sai in Allah ya kaddara rayuwar mu kare sai mu zuwa a inda muka yi matsaya to ba sha Allah ya kaddara mana cikin amincewa Allah ya ba mu tashi kan aya ta saba'in da ɗaya idan akwai wani mutumin da yake shirka ko yake bid'a ko yake rungumar wani Allah ko yake kiran wani Allah idan yana jan hankalinka akan shirma ka bi shi ku tafi tare to ga irin amsar da ya kamata ka ba shi shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake قل أنا دعوه الرحمن الرحيم قل أندعو من na ka zo mu na ka zo wajenmu nan inda kake tafiya ka dace ka dawo ga hanya kun ka ce musu inna hudan lafi huwa guda. shi kuma yana cewa ai nan ya fi kyau ba zai dawo nan ba ko taho mu bi nan nan ya fi kyau shiryarwar Allah, shiryarwa ta Ubangiji, huwar guda ita ce shirya. Shiryarwar Allah ita ce shirya. Duk wanda bai dora ka akan wata hanya, in ba Allah ne ya dora ka akan imani ba, هدى الله هو الهدى وأمرنا kace da su mu an umarce mu limuslima mu yi karuya Allah shine bi rabbil alamin musallam al'amarin Allah wannan aya wannan da suke kiran mutane akan bauta wa wani Allah haka suke yi wa mutane sai ya dora ka akan addinin ƙarya kai tai kana tsammani ka samu abun yi sai ka mutu sai ka gaka cikin tsakiya fata kai kuma ka dawo ba hanyar ne a nan. wannan aya take nuna mana lallai zama kamar wanda shekaru suka ja hankalinsa suka nausa da shi suka sa masa imuwa ka yi juye ga kuma ɗan uwa musulmi suna ta kiran shi ka zo na shi kuma yana ce yana ta bin wancan sai waɗancan din sun kai shi tsakiyar halaka sai su kaci sai neme su ya rasa to ne idan aka tashi a kiyama sai a ce ina abokanan tarayyar naku ballo anna sun face mana kaga kenan halaka ta same su wanda da yake nema zai cece shi in ya nemi shi a ranar ya rasa kuma babu wani mai imanin da zai je ceto sai ya cece shi duka ya shi. Allah ya tsare anan Allah mai girma da ɗaukaka ya ceto mu kam an ba mu umarni daga Allah cewa mu miƙa wuya mu sallama al'amarin mu ga Allah wa umirna bi muslima li rabbil alamin aka umarce mu mu sallama wa Allah al'amuran mu haka ko ni mu miƙa wa Allah rabbil alamin wanda shine ubangijin tarikai duka idan aka ce tarikai, Allah ne kowa komi taliki in dai abu ba Allah bane sunan sa taliki waye ubangijin abun Allah shi yasa ya zama rabbil alamin bayan an ce mu mika wuya mu sallama mu zama su musulmai ba su sallama al'amarin su ga Allah sai kuma Allah ya ba mu aiki عليه Allah ya ce wa ana bi musala kuma Allah ya ce ku sai da sallah ba ku yi sallah kawai yin sallah kadai ba zai kai mutum gaci ba mai sallah kawai barkatai ba zai kai labari ba zai kai labari ba lalle ne mutum ya zama to cikin masu sai da sallah kaka ka zama to ku sallah wanda za a ce da su wailu lil musallin kalmar azaba ta kare akan waɗanda suke yin sallah kawai alladina hum an salatihim sahun waɗanda su kada suke game da sallar su suna yin ta ba su san yadda ake yin ta ba suna yin ta ba su san ƙa'idodin ta ba suna yin ta ba su san kimar ta ba akwai wanda shi ya ɗauki sallah tamkar kayan gado haka muka tashi muka ga ana yi don haka mu ma za mu yi yi sunan abun musulunci shi bai ɗauka abun yana da ƙa'idodi yana da gaɓoɓi ba yi kawai yake irin wannan shi ne yake yin sallah sannan yadda dukkan irin wannan ko ogo irin sallar da babu ilimi cikinta sai annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya zo ya yi masa sallama ya amsa masa sallama ya ce da shi koma fa sallu ka sake zuwa kai sallah wannan ba sallah ake kiran irin fa innaka lam tusalli ba kai sallah ba in dai irin wannan ne ko ba kai sallah ya sake zuwa ya yi irin da dai ya dawo ya ce da shi yirji famanni ko ma kai sallah ba kai sallah ba don duk wanda yake yin ba ba kama ba ikama sallah ba wai sai da sallah yake ba yin ta kawai yake ya cika rukunsa ya cika ba ya cika ka'idodin tsayuwarsa baya ba ta ta a wajen rabu rabuwar ta gaba gaba ba a samu nutsuwa ba har aka yi karo uku sannan sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ni fa iya abin da na iya yi na don haka tun da wannan abin da nake yi ba sallah bane akwai waɗanda suke raba mana abun suna surutu suna ɗauke hankalin mu Qur'ani kuma bai son kishiya bai za ku yi alƙur'ani fasali hu lahu wa antiku la'allakum turhamun shurun ku ne zai sa Allah ya kanku Allah wa huwa eh, tawaka wa huwa alladhi ilayhi tusharun shine wajen sa ne za a kara shi wannan Allah da aka ce ka ji wansa. ka kiyaye haƙoƙin da ya zora maka nasa hakkin Allah akan bayi shi ne su bauta masa tinkin shi da insani eh mutawaffaka ka annaka ka bauta wa mahalicinka kamar kana kallon ka da shi a fili yana ganin ka kana gani shi to ne wanda ilaihi tusharuna wajen shi za a tara ku ranar tashin alkiyama ranar da kuma babu wani sai shi mai yiwuwa a duniya akwai wanda kake ga kamar shi ma matsayinsa ya kai na Allah kana ga kamar idan ma baka bauta wa Allah ba ai kana bautan akwai gunki akwai kaza akwai kaza to in an je ranar tashin a kiyama wa'annan duk za su ɓace. za su kauce ba za ka gan su ba sai dai kawai Allah ne mulki ba mai shi a rannan mallaka ba mai ita a rannan kowa da komi mallaka ka koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah yake wa huwa alladhi khalaqa samawati wa huwa alladhi khalaqa السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير Allah ya ce wa huwa ladhi khalaqa as-samawati wal ardh Allah shi ne wanda ya halicci sammai da kasai don gaskiya ba don ayi wasa cikin sama ba ba don ayi wasa cikin ƙasa don a tabbatar da gaskiya don adalci Allah ya yi sama ya yi ƙasa da gaskiyar da yake sifantuwa da ita don Allah shi ne Ya halitte ka sama da ƙasa, yau ma ya kun ranar da yake kasance ba kunu, kawai sai ka kasance. Halittar da Allah ya yi wa sama da wanda ya yi wa ƙasa ba wai irin halittar da take yi wa rufin gidanka ba ne ba halittar da kake yi wa dandamalin farfajiyar tsakiyar gidanka ba ne a yi ta dakin ana zuba fentiri ana shafa kuki ana ana sha bincikai a kawo a yi kubakta a yi menene a buga Allah subhanahu wa ta'ala kun kasance farkulu kawai abin da yake so din sai ya ta zama yadda yake so Allah da ya dubi sama da ƙasa din yana so ya yi su sai ya yi ya ƙau'an aukar'an ku zo yadda nake son ku ko kun ki ko kun ku suka ce Allah hawa idan haka zai faru a kai na ba ni na yawa mun zo muna masu jawuwa muna masu biyayya yanda kake so haka za mu ba za mu yi aiki Allah ya umurci sama ta teku yadda yake bukatar tekuwarsa kasa ta ainihin sayu yadda yake bukatar sayuwarsa wannan aiki sai Allah qawluhul haqq maganar Allah wanda take gaskiya babu wata magana wanda za ka ainihin kama ta zama gaskiya matuƙa ta take Sai dai idan ta dace da ta Allah sai ka rike ta saboda ta ibinci maganar Allah amma duk maganar da sai kawo da ta ubangiji to wa ta ita ka kama maganar Allah auluhu shi Allah subhanahu wa ta'ala ne wanda maganarsa take alhaq wacce take tattare da gaskiya wa lahul mulk kuma shi ne yake da mulki cikakke kaga waɗannan jumloli guda biyu na haqqu wa na mulku ma'ana qawluhu al-haqqu wa na mulku a yanzu akwai wanda za a ce yana da mulki yana da Najeriya, wani yana da Ghana, wani yana da Sadi, wani yana da Cameroon, wani yana da Niger, wani yana da Sudan, wani yana da Central wani aka dai duniyar an karkasa ta kowa an ba shi nasa kashi. Yana cewa shi yake mulkin wannan wuri kasar sake. To lokaci zai zo da mulkin gaba ɗaya kuma shi ya san mabatun mulkin a yanzu su ma bayan sa ne don haka yau mai yunfaku fi suri ranar da mulkin zai fita hannun kowa ya koma gun Allah gaba ɗaya tun daga ranar da aka yi musa cikin ku yau mai yunfaku fi suri ranar da aka ce an yi musa cikin wannan kafofi. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير wannan Allah ne na shahada wa shine masanin abin da ke goye ya kuma san abin da ke bayyane ya fara maka cewa ya san na ɓoye sannan yake da na bayyane kaga idan har aka ce a ya san na bayyane za ka ce to na ɓoye fa to sai ce shi ne masanin na ɓoye sai ce da na bayyana wa uwar hakimu kuma shi ne kwararre gwani hakimi wanda in ya hukunta abu ya inganta shi ya inganta ba a masa gyara alƙadiru kuma shi ne wanda zai baka labarin abin da ya faru da wanda zai faru da wanda yake gudana shi ne wanda zai baka labari layi na biyu ga mutu kabiru ba zai baka labari kamar shi ne. domin shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake ba mu labarai wanda aka yi tun daga halitta annabi Adamu. Har ya ba ku labarin yadda abubuwa duk suka gudana da yadda duniya ta faru da halin da take ciki da abin da zai zo har ƙarshenta sannan abin da zai faru a barzahu da abin da zai faru a filin tashin alkiyama da abin da zai faru in an raba jama'a wajen sun tafi wuta abin da zai gudana cikin wutar. da yadda in kuma wayansu suka tafi aljanna da yin abin da zai gudana duka wannan alimul ghaibi wash shahada al-hakimu al-khabiru shine ba mu wannan labarai har muka zo muna bayyana shi shi karara kamar dama mutum ya je ya gani wannan labari ne na Allah subhanahu wa ta'ala don haka yan uwa musulmi babu littafin da zaka rike ya maka cewa kama alƙur'ani kuma alƙur'ani yana da bukata idan kana karanta shi kana so ya ɗeba maka cewa ka tsaya kana karatu kana ta tadabburi ayoyi kana karatu kana ta tadabburi afala ya tadabbaruna alqur'ana kaga Allah cewa yake shin mutane ba sa yin ta tadabburin alqur'ani ne to idan kana ta tadabburin alqur'ani za ka ga al'amuran ka duka suna tafiya ba tare da ka samu matsala ba. Duk abin da ya same ka dama Qur'ani ya tabbatar maka zai iya faruwa. Duk abin da ka samu kuma dama ba za ka yi ma mamaki har ka je kai shirka ba. Qur'ani ya tabbatar maka wannan ba abun mamaki ba ne. A wajen Allah abu ne mai sauki. Don haka lallai Qur'ani shi ne ya kamata ya zama abokin mu. Qur'ani shine ya kamata ya zama abun ɗebe kewar mu kar mu mai da ainihin wace-wace shine abin da ke ɗebe mana kewa kar mu mai da shauraron kade-kade ya zama shi zai ɗebe mana kewa mu rinka mai da alƙur'ani shine abokin hirar mu shine wanda zai dauke mana kewa idan mu kaɗaita sannan kuma idan damuwa ta dame mu ranka ya ɓaci to gobe qurani ta kama ka kuma akwai haddar da kake da ita ko ma dai mai karin ka karanta za ka ji wannan damuwar duk ta sauka in har kana haka ma ba za ka samu hawan jini ba hawan jini ba zai kama amma idan damuwa ta dame ka za ka zo wani idan ya damu ya damu sai ne mikiya wani kuma ya nemi wiwi wani ko zai samu mutuwa shi yi maka maganin wannan shi shi ne yake zama waraka bima bi sudur abin da yake cikin zuciya gaba abin da koshi a cikin zuciya dan adam Qur'ani na iya warkar da shi in ma munafurci ne in ma kafurci ne in ma fasidanci ne in ma cuta ce wacce take jisiya to duka Qur'ani ne dai kana yawan karanta إذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال الله ne girma da ɗaukaka ranar da aka yi boka cikin ƙafu wannan ya nuna mana kenan akwai ƙafu wanda Allah ya halitta shi kuma akwai mala'ikan da aka halitta shi ma don ya rike ƙafu shi aikin da aka ba shi kenan kula da wannan ƙafu ana masa busa uku akwai dusa ta firgita akwai dusa ta mutuwa akwai dusa ta tashi to a wannan lokacin mulki nan ne yake komawa wajen Allah gaba ɗaya kuma ya fita daga hannaye kowa nan ne Allah zai ce kuma mai mulku yau lillahi wahidin al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman a mulki gaba ɗaya tabbataccen mulki na gaske sai koma na Allah ne mai rahama. Allah yake wa kana yauman alal kafiri na asira. Wannan yini shi ne zai zama to tsanani alal kafiri na kan wanda duk ya kawo cewa ayoyi waɗanda suka yi magana irin wannan suna nan daban an samu hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake inna israfil shi wannan bawan Allah ne suna israfil shine mala'ikan da Allah ya halitta sai ya halitta masa wannan shi israfilu annabi ce kaskin takam aso ya yi da wannan kaho ya tsora shi a baki wa ana jama'atahu ya sunkuyar da goshinsa yan tafiru mata yuma yana jiran yaushe za a ce ya busa kawai ya yi ya ya yi da kafan kawai yana sunkuye shi aikinsa yana nan ya shuru kira yake kawai a bashi umarni ya maka yana jiran a ce masa to bismillah lokaci ya yi shi kenan sai ya maka wannan akwai hadisin abdullahi dan umar wanda yake cewa wani balarabe yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah masu wannan kamsu inda ake faɗi menene ne a wannan ƙala sai ce ƙarnu ƙahon ƙara a so alƙawar albo duka sunan ƙahon to larabcin ya yi wa wannan balarabin gurbi ya ce masu ya ce masa abin da ake ce maka so alƙar shi ne kaho yon fahu fihi ana rusa cikin wannan kaho akwai wani hadisi na abu huraira yana da tsawo wanda hadisin an har hada hadisai ne masu yawa kabo a matsayin hadi wanda akwai gabobin da suka inganta su masana hadisai akwai gabobin da suka gabantar da su akwai kuma waɗanda suka ce su gabobin suna da shawari wanda suke kwankwanci hadisai ne suka yi maganganu a kan abu huraira Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi يدي حدثها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في طائرة من أصحابه يا بام الأباري لنا زوجتك وجدت جماعة لدتك صحبانها فقال إن الله لما فرغ من الخلق أو لما فرغ خلق السماوات والأرض لوكتين ده الله يكاري هلسة القمى ده هلسة القطى خلق الصور يا هلسوى النمط يا هلسوى النمط جاءك جغل القمى أتي كفى في أتي كفى فأضاه إسرائيل في أتي ميكا وملائكة إسرائيل وهو واضعه على فيه yana nan yanzu ya dora sha baki ta kisan basarahu ila al'arshi ya ainihin dora idonsa yana kallon al'arshi yan taziru mata yuma yana jiran yaushe ne za a bashi umarni na matsa wannan abu huwaira yake kuntu sai na ce ya rasulullahi wa masu makhluqin wanda kace a halicci sama da ƙasa bayan nan kuma aka halicci asur kare yake alƙawarin shine kaho kuntu kaifa huwa nace masa to yaya yake kala azimun babba ne ba a sani da ina mai rantse maka da Allah da ya aiko ni kafan yana da girma kwarai Ina yi ba inna ibn darasa fihi yake girman fadin bakin kafan ka da samawa su wal ardh Kamar fadin sama da kasa, fadin bakin kafan ashe malaika Isra'ila yana kuma tun da aka ba shi kafan yana rike da shi faɗinsa kuma ya kai arzu samawa yunfaku fihi salasa nafaqatin kuma busa uku kawai za a yi a cikin kafin shi kenan kafin Na fara nafaqatul ula nafaqatul qadai busa ta farko ita ce busar rikicewa busar da za a ruɗe a عليك حول جونا والثانية نفقة الصيد تبيو إذا فيه مصرفة وأمر والثالثة نفقة القيامة أو نفقة القيامة تاشي تاشي دقى برزخ أعران كناء تبيت لرب العالمين أصلى ما وعلى ما أبيت بندي ya ta'ala mọ́ àtàárà ìtọ̀ fi aláwọ̀ ọ̀rọ̀kì ọ̀sẹ́lẹ̀kì ya ka n kò mọ̀rọ̀ tí sí wà náà màláríkà ìtọ̀rọ̀ sí ló bí náà kàtì lóra ọ̀nà tí bayan kúkú náà kàtà lè fà sẹ́yìn ọ̀nà mi tí yí wà náà kò fà tí kúrú ní a yí kíkẹ́ فيبدأ أهل السماوات والأرض duk halittun da suke sama da halittun da suke kasa kowa sai ya buɗe illa man sha sai waɗanda kawai Allah ya so su ne yake sa musu mutuwa yake sa musu tabbata ya'muruhu sai ya umurce shi shi wannan mala'ika a fa yaqimuha wa ha. wala yaqtaru sai tsawon ta musar kuma sai yi bautar da ita tsayar da za ta girgiza ko ina ƙara ne mai rikitarwa sannan kuma ƙaran idan ya zo ko ka kira na kusa da kai ba zai ji ka ba ƙaran kawai kowa sai ya ruɗe sai ya tuntuta, wanda kuma lokacin da za a yi ta dama mutane kirki sun ƙari a lokacin dama wala ta ƙomu sa'a illa ala asharar kalfi. alƙiyama ba ta tsayuwa sai a kan miyagun mutane. Shirirai ya sa idan alama ta fara tinkarowa alƙiyama ta fito za a ga mutane an yawaita saba wa Allah, an yawaita laifuka. Kai tsaye ba tare da ana shakka ko ana Wannan ya yi daidai da faɗin Allah a da yake cewa wa ma yanzuru haula illa sai hadan wahida a lokacin suna nan suna abin da suka ga dama Allah ya ce wayannan fa ba abin da suke jira in ban da wannan ƙara guda ɗaya da ainihin wannan mala'ika zai yi a cikin wannan ma da amin fawa kuma babu wanda zai samu kuɗa daga wannan ƙara matukar yana raye a bayan dole sai ya rikice ya sai ya gama ainihin wato limaucewa kwata-kwata ta yadda ma ba zai gane mallakarsa ba ba zai gane wa ya mallaka ba ba zai gane me ya mallake shi ba saboda rushewa don haka wannan hali zai kasance ne akan miyagun mutane mai yusayyiru Allahu jibal a lokacin ne Allah zai gutsar da duwa mutane suna kallo manya manyan duwa da suke ji da su iyaye da kakanni ne da buke kawai yana yawo tsakanin sama da kasa yana narkewa da kasa shi kansa ya bi umarnin Allah yana lalacewa sai ka dubi filin gongon nan da gaba babu ya kare sai babbaka shi da kansa kawai ya rika tashi sama yana dawowa kasa yana ta tafiya yana narkewa yana bin sarari kawai kamar auduga baya da ko nauyi ba murru marar saha za a ga suna tafiya kamar yadda girgije yake tafiya tsakanin sama da kunu fatakunu ba sai su zama kamfan kura فتسد الأرض a lokacin ne fa ƙasa za ta ke kiza bi aliha da firgitar da mutanen da ke raye a kanta rajjan girgiza sai kamar sai ta kamanci kamar wato asafina jirgi jirgin ruwa idan aka samu taguwar ruwa ta zo ta kada shi ka ingiza shi tan wani sabuwar ruwan ya banka ɗaki na sai kaga lokaci guda kawai ya watsar da mutane sai kaga kowa yana ta kada hannu a ruwa hanjan hanjan hanjan har ya halaka ko haka ƙasa za ta zama to dama a kan ruwa take duwatsun nan su ne aka ɗaure ta da su duwatsun sun ɗaga yanzu kasar za ta yi kangal kangal da jama'a a lokacin ne a bugo wannan sanan ya haɗu da ɗan uwan shi sanan wannan ya rude sanan ya yi karo da ɗan uwansa kaga kowa kamar ya shafi yanda ka ga dai kwale-kwale idan ya haɗu da iska mai karfi da taguwar ruwa mai karfi yanda yake ragargazar da mutanen da ke sa to haka ainihin kasa za ka koma tana tangar-tangar da mutane Yanda ka san dai kwale-kwale tadribu zirihu amwat wanda taburin ruwa suke tabugunsa tasfau bi aliha karshe ta zai ta kibar da mutane har ya kwatanta kamar a ce guguwa ne za ta kawo ta tar da wani yanke mara karfi an shanya shi ya za a ga tana kaɗa shi tana kaɗa shi karshe tsayi nan da shi tsayi nan da shi haka za a gana ƙasa tana ta tsinkurar da mutane tana ta cillar da su kawai wannan abin da zai faru ne a alamar za a yi tashin alkiyama ba wai alkiyamar ce ba wannan busa ce ta birgita ce ta jawo wannan a ah, Allah mai girma da ɗaukaka yake yau matarkin ba. ranar da ita wannan kusa za ta zo ta kirkizar da mutane, kirkizawa, ita ce kusa ta farko, ta zuba ƙorajinsa, ko ta biyu kuma za ta biyu baya. Idan aka yi waccan, tarjikon ba ita ce kusa rikizar da duniya, sai kuma a biyo baya كتبي قلوب يومئذ واجفة أنا إذا هذا كم زكاة سوى كده بول لو كان كم تورم بعد أمان فيزيد الناس على ظهرها جفاة متعنى إذا هذا سنة كحاوى أبايا وتظهر المراضي masu shayarwa za su yage ɗan mace da goyo ta tinki da ɗan ɗaurukar sai ta kan yaro yana rungume da maman uwarsa yana sha kawai za ta tashi da yadda shi ta saka ta wuce wa qawul hawanin masu ciki za su aiki. ko ya isa aihuwa ko bai wa tashibul wildan yara ƙanana saboda bala'i ya ga take kuma ya haɗa yara ku haɗa kurkura lokaci kankani wata ɗayyar shayatin shaiɗanu su kansu za a ga su gabar su yi yamma su kaɗa su nausa sai sun je bango mala'iku sai su bugo su sai su dawo da su tafiya Shaiɗanu kan su gudu hari batun za a ga suna gudu min al saboda wannan firgita hatta ta ce a kuma a sai sun ji bango na ƙarshe fatati al mala'ika mala'iku sai su je su same su fasafiri wudu a wurin su make fuskokin su fasar juhi su sake dawowa inda jama'a ai wallon na mutane za a ga sun juya mujibirina suna ba da baya idan aljanu suka dawo su kuma su tura wala hum min amri llahi ma da hum min amri llahi min asim kuma ba ba su da wurin da za su je su kare kansu daga wannan al'amari na duk inda ka gudu zaka tar da gurin ya fi inda ka baro zafi in kai gabar ka tar da tantin zafi in ka kada arewa zafi ko ina wani yana gabar wani yana yamma yunadi ba'dhum ba'dhan za ka ji mutum wannan ya kira wannan wannan ya kira wannan shine Allah ya kira wannan rana yawmat kanan ranar kiraye kiraye ko ka kira shi ba zai ji ka ba shi ma in ya kira ka ba za ka ji shi ba wa bayna ma kun kadhalik kodon mutane suna cikin irin wannan hali istasafadat al-ard kafar kawai ta kinkinci sai ta rika daddarewa kawai tana irin yadda dai kuke gani idan wasu kafa ta ga gindin a kafa sai ka ga gadoji suna ta yankewa benaye suna ta karyewa to a wannan lokacin haka za a ga kafa kuma tana yi wa mutane alamar tashin hankali dai gaba gaba yake wannan abu busan farko ne fa wannan bai faru kafin a kai ga yin busa na biyu a ina ganin Allah ya saka da alheri wala ko fata ko fata sai ake je an yi littafin nan ba abin da eh, sai an gama raba kowa ya je gidan shi ina ga nan a Allah ya gobe idan muka zo hadisi insha Allah wasu a cikin shi dan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu gode wa Allah da yau mun sunai masu riko da gaskiya Allah ba zai sa mu cikin waɗanda za su shiga wannan halin ba insha Allah wannan hali zai kasance ne a ƙarshen tashin a ƙarshen zamani a ƙarshen rayuwar lokacin da duniya gaba ɗaya suka zama ‘yan iska. Kowa abin da ya ga dama ya yi ba tare da ya ji tsoron wani abu zai faru ba. To a lokacin ne ba za a zo a samu kai a cikin irin wannan. Kuma idan ka duba yanzu alamomin suna kafin karo. Yanzu mutum ya kai ga ɗansa yana shirme ma ba zai masa. ba. wai ai haka ake abubuwa da yawa ga sunan yara yanzu sun koma kamar yaran turawa kamar yaran amma kuma iyayensu na rayuwa ba su mutu ba wani abun da in kaga yaro yana yin sa sai ka ɗauka bai da uba ne rashin gata ne maran mafaɗi ne da irin shi to yanzu masu faɗin din ba sa faɗi sai kaga ka ƙyale ɗanka baya karatu baya wani sana'a kawai yana da riba ya je ya yi da ya ga dama ya sa wandon da ya ga dama ya yi rigar da ya ga dama ya sha abun da ya ga dama ya kwana inda ya ga dama sannan kuma wai kai ubansa kana da rai baka ce masa uffan ba waɗannan alamomi ne wanda irin wannan zamani ya yi kusai domin dama ba a yin haka din sai a kan shararun mutane a shararun mutane ba za ta kuma sa'adu illa ala a shararun halki wanda suka gama sai tsarewa yanzu duniya wani wurin an gama sai tsarewa saura kaɗan waɗansu yanzu har ta kai ga suna iya yawo kirara akwai shekara ko hudu ne ko biyar da suka wuce waɗansu suka yi tawaga su za su yi yawon duniya na shakatawa ba mahaukata ba ne? ba wai ba mahaukata yanci maza da mata haka suke yawo da ababen hawan su inda mutane suka fasa su da kawai su yi kasa cikin mutane Allah ga ta wala duniya ta ba su yanci shugabancin duniya ya ce suna ne suna da yanki. kuma aka yi wa mutane rijistar mace ta wuri mace aka yi wa rijistar namiji yana iya auren namiji har a yi biki a tsaya ku murna a yi taro sosai ya wa ne ya aure ne, amma wanda aka waranta ya kai lalata to ai wanda ya aura din kan ma ai shi inda duka iskanci ne amma dai kai a ce kai aka aura wai shi zuciyar yadda ya kashe ta har ya yarda shi a aure shi kare zai kare ma lafiya eh, lalacewa ta kai munan muna da sauran ruhu insha Allah muna fatan kuma Allah ya san da irin abubuwa irin abubuwan da manzon Allah bai so yake faɗa akan su ko na ga yara da yawa in ci suke eh, ya kuma abdullahi umaru usmanu duk su suke yin wannan kuma babansu babansa muhammad yana nan umar yana nan bahir yana nan sai ya zo da irin wannan askin shi gida sai ya wuce uwarsa ba ta ce ma komi ba uban bai ce ma komi ba kaga irin wayannan abubuwa da haka yaran mu za su amma da arna mu muna nan muna cewa mu musulmai ne kaya na bakwai kuma dukkan aibawa shekaru wallahi ne ‘Yan matan kuma za a ga mace za ta yi shiga irin wanda ana ko a dane ko a sa matsatsen cikin ko a kudu kaɗai abin da ya kama da irin wa'annan abubuwa suka irin abin da su wa'annan suke yara ko ma so suke shiga wani ya fi ba da sha'awa saboda suna kallo a fina a nan suke ɗaukar diga a nan suke ɗaukar surar irin shigar da za ƙarfi wajen raya ɗaruruwan wata da kuma kiyayewa da kamewa cikin yin kada mutum yana azumi bai ba abin da yake faɗi ba da bai ba abin da yake ba da ka kula da kyau a kasuwancinka yin kasuwanci ka kula da kyau a sana'a in sana'a kake yi a hannu duk kowane irin ka fito a ramin kana kana ya fito a ramin kana faɗo ya fito a ramin ka ba iyalanka sannan ka ya fito ka ba su wannan matsala sun kiyaye da san abin da ke duka duniya a fi matsala ka kiyaye abin da ke ci hatta a ainihin wa kyau mu shi ne muna roƙon Allah ya tabbatar da kyau ya raya da mu da mu da matan mu akan aƙidar tauhidi iyaye اللهم صل على كما صليت وصلت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهل الشرك والمشركين ودمر الكفار والمسلمين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا اللهم تقبل صيامنا وصيامنا اللهم تقبل سائر اعمالنا واجعلنا من الذين يحبون ويحبون كتابك ويحبون نبيك ويحبون سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من الذين يحبون المؤمنين يا رب العالمين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا Gracias.